don matasa. Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saurare da mu a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikin sa muke tattauna dukkan batutuwan da suka shafi matasan da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. A shirin na yau za mu yada zango a jamhuriyar Kamaru domin shi inda aka kwana akan alƙawalan da mahukuntan ƙasar suka yi wa matasan ƙasar. na cewa za a dinga damawa da su cikin al'amuran yau da kullum da ma samar musu da ayyukan yi sai a kasance tare da mu a cikin shirin wadani hassan barka ke farin cikin jagoranta amma mai akwai da babu daga dangantaka ku daidai Allah ike faɗa haka To madalla kamar da aka ji yau muna a jamhuriyar Kamaru inda za mu shi ta bakin wasu matasan kasar dangane da alƙawalan da mahukuntan kasar suka yi masu na cewa za a dinga damawa da su cikin al'amuran yau da kullum da ma samarsu da ayyukan yi yayin da wasu matasan ƙasar ke cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da wannan batun wasu na cewa dai har yanzu da sauran na akaba dangane da abin da ya shafi samarwa da matasan ayyukan yi rashin aikin yi dai da samun sana'a ta dogaro da kai na ɗaya daga cikin kalubalen da matasa ke fuskanta lamarin da a ko da yaushe ake dangantawa da sakaci na mahukunta da farko dai muna tare da wannan matashin wanda da farko ya gabatar mana da sunansa kamar haka Eh, to inusa yahaya masololin mu musu samari briketiri particularly yana da yawa yana da yawa to abin da mu so ba daga cewa matsalolin nan akan wajen aiki aiki na da wuya she an yi kame kame mu buga kofar wannan mu buga kofar wannan domin mu samu abin yi wanda suka yi sukulu ma kansu ba su samu ba su samu kansu ba wanda ma ba su yi sukulu ma haka to da yawa kuma suna zaune a anguwa sha ya tsabanin cewa ba su so su yi aikin yin ne a zamanin cewa wai a suna so su dinga zaman kashe wando ne da sauransu amma ba haka ba wallahi mu kam muna so kan mu yi aiki san mu kawo gudunmawar mu a game da cewa ci gaban eh, community mu matasa yanzu abin da muke kokari dai muna gama Allah tukuna na farko kam suka Allah kan mun gaya masa kam shi yake da mabudin komai kuma mu kuma muna dan kokari a a wannan a wannan farnin mu cewa bon in akwai dan mun ji dai ana so a ɗauki yara ko aiki aka muna na muna kokarin mu kai takardun mu muna kokarin kuma mu ji hankulan manyan mu su taimaka mana faske yanzu ƙasar mu ya zama to in baka da mutu a gaba samun aiki ina da wuya sosai shekara da magamanta gaba shi zai iya ya kawo dan sauki akan abin amma dai mu kan muna ganin na farko kan Allah da ya Musa Allah gaba mun ka sa Allah gaban nan tabbas kan komin karfi abu wata ran dai za za yi dariyan Allah da Ibrahim Amadu shi ma dai ga amsar tasa to yanzu da mu dai mula kokari mula tashi mula fari tashi dai mula dan kokari abin da muke so ɗaya dai kawai ko abu ya sanja ƙasa ne mulki ya sanja ne shine kawai matsalar mu yanzu yayin da wasu matasan kasar ke cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da wannan batun wasu na cewa dai har yanzu da sauran na akaba dangane da abin da ya shafi samarwa da matasan ayyukan yi ni ne ibrahim amadu to matsalar mu ɗaya dai mu jin anguwa na ɗaya rashin sana'a ne na biyu kuma a yanzu shekara da shekaru ba ɗaukan aiki yanzu an zo ɗaukan aiki ma duk sojoji ake yi ba mu na zaune da diplom mu ba yi ba mu aiki to mu yanzu ba mu san me matsala ɗaya muke ciki ba duk abin da muke so yanzu a ibi matasa aiki don ya rage ransu rigiman da yake cikin gari shi ma da yake tofa lokacin bakinsa akan wannan batun wannan matashin cewa ya yi sunana bala abdulmumini yawa ban matsalan da ake samu da matasa wato na farko a gurin tarbiyya ne game da iyaye na biyu kuma wato yara in sun tashi ko da sun yi sukulu ko karatu da sauransu in ba su samu wato sana'a ba yana iya wato kawo musu matsala a rayuwarsu to shi ne muke so wato muna kokari wato gwamnatin nan gwamnati ta yi kokari wato ta taimaka ita ma ta sa hannu wato matashi ko da ce ya gama sukulu ko karatu wato a samu a samo masa wato sana'an da zai koya ko dinki ko kira ko wato ayyuka dai suna nan da yawa to in ba haka ba wato nan zuwa gaba domin matasa sun fi wato tsofaffi yawa nan zuwa gaba zai iya kama na matsala abubuwan da muke gani a wani shashi mai yiwuwa ne wannan abin in ya faru To kowane kokari ne su ma matasan ya kamata su yi domin kama wa gwamnatin kasar? Yanzu mu matasa wato muna kan haɗa kanmu wato a mu kamar mu wato magabata masu sana'a wato muna taimaka muna taimaka yara a unguwa waɗanda wato ba su da sana'a muna ɗaukan ko ɗaya ko biyu haka nan daidai karfin mu domin in yafi haka nan muka mu yana kama mana matsala wani sayin ɗaya biyu man da muke ɗauka wato da matsala da yawa kun ga muna iya ɗaukan wato yaro muna koya masa sana'a a ka'ida shi zai biya mu amma wato tafiyan da muke nan kiɗi ya sanja wani sayin gashi kai kake koya ma matashi sana'a in ya zo da safe wani sa'in baya samun abinci a gidan dole ne kai mai koya masa sana'a ka fara wato bashi abinci in ciki bai dauka ba ba dama wato ya fahimce ka abin da kake bukata da shi. Sunana Abubakar amadu. bin shugaban kasa Vreman yana sutenin jeune yana yana Vreman sutenin jeune matasa eh matasa kam yana sutenin su domin har ya sa abin nan som da 120 miliyar na abin nan kawai a secteur su jeune kamar su pêche agriculture élevage duka kuma yana encouraging jeune da su ne su dinga modernizing abin nan secteur agriculture domin da shi in su kai modernize hakan nan da shi kam duk masu bara dinga kukan aiki aiki kamar yanzu da mutane suke kukan aiki ba. Sai an sha wuya kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ci. Rashin aikin yi da samun sana'a ta dogaro da kai na ɗaya daga cikin ƙalubalen da matasa a ƙasashe da dama musamman masu tasowa ke fuskanta lamarin da a da yaushe ake dangantawa da sakaci na mahukunta. sai dai duk da hakan a wasu kasashe ana samun wasu kungiyoyin matasan da ke faɗika ka tashin ganin sun faɗakar da takwarorin su matasa da ma'aza su kan hanyoyin da suka dace domin samun aikin yi na dogaro da kai kan hakan dai mun yada zango a jihar maradin jamhuriyar niger da muke tare da musa umaru shugaban kungiyar aglcp garkuwa wata kungiya mai yaƙi da zaman banza wajen matasa da farko kuma ya yi mana bayani kan kungiyar tasa da maƙoƙarin da take wajen ba da horo ga matasa domin raba su da zaman banza yawa kungiya IELCP ga kuwa kungiya ce ta hwarin cikin nan garin maradi ta matasa wadda da sa hannun care international suka kama mu muka kahwata dama mu kowane matasa ne muke ma yaƙi da zaman banza mun horar da matasa da dama bisa kan horon kwamfuta kwamfutan nan in suka iyata zai sa cikin ma'aikatu da yawa a neme su kamar in aka ɗoka fafka proje ce mai kama ma matasa wanda suka yi lakwal ko lakwal in bata yi tsawo ba ko lakwal in ta eh, suka hita daga lakwal kamar ana ba su horo da dama bisa kan bangaren dumki na mata da maza kamar bisa bangaren menizeri aikin katako hakan ga bisa kan bangaren eh, garage a koya ma mutane yadda za su yi da su kore bakin su kuda bisa kan eh, yadda za su yaƙi da zaman banza ke yi duk shine ke sa wani tashin hankali wani sata sace amma in mutum na da inda zai sa lokacin shi kenan wannan abubuwan da raida Allah duk za su ragewa insha Allah. Yaro ne kuɗi ka ji daɗi yau 'yan yara gumin mu ke ce. To a cikin bayanin da ya yi shugaban kungiyar ta AGLP garkuwa ya zayyana wasu horo da kungiyarsa ke baiwa matasa to ko kungiyar wani shiri ne take na ganin matasan sun samu aikin yi na ɗai ana wayan musu da kai bisa kan bangaren eh, yanda za su yi su nemi aiki bisa bangaren lahiyar kansu ya za su kare kansu da ciwuka wanga na zamani kuma duk wani proje wanda ya shigo muna kai kukanmu gare su matasa maraɗi ba su da aiki wanda ya kamata a samu a sa su cikin wannan aikan. To masu saurare ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a nan zan dakata a shirin na yau sai kuma wata ranar Asabar idan Allah ya kai. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka shi su da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa da haɗa mana shirin. Ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Takantaran babu ne ta kirki jiki na yi. ya kai hakka san zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali